akwai da suke tambaya game da azumin eh, arfa wanda zai kama rana asabar wasu suna cewa wasu malamai sun ce ba za a yi ba wasu kuma sun ce za a yi to a dunkule an sata don na sha magana a kan wannan a dunkule an sata shine za a yi hadisun da yake magana hadisun abdullahi bin busur ko kuma irwasa asamma bin busur hadisi ne da malamai magabata suka yi ta magana a kanta da yawa daga cikin magabata sun soki hadisin irin imamu malik irin su al'auza'i irin al'imamu zuhuri yake cewa lam azal bihi katiman hatta ra'aituhu tashar an tambaye shi yace haza hadithun himsi wannan hadisin mutanen sham ne yana nufin wani kuskure ne da mutanen sham suke fadarsa ke cewa ina ta ɓoye shi amma sai na ga kawai ya yadu imam malik yana cewa hadisi ne na karya da yawa dai akwai maganganun malamai wanda mun taɓa yin bayani akan wannan sannan kuma ko da ya inganta a gurin waɗanda suka inganta shi kamar ibn hibban ibn kuzaima su inganta hadisin wanda suka inganta shi malamai sun masa fassara da cewa abinda ake nufi mutum ya azumci asabar ya keɓance ta da azumi saboda zaton ko tana da wani falala wannan an hana kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce kada ku yi azumin ranar juma'a illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu kakku ware juma'a da azumi amma kuna iya hada ta da wata yin da wani rana gabanin da rana bayan ta wani hadisi yana cikin sahihaini annabi ya ga ɗaya daga cikin matansa tana azumi ranar juma'a yake cewa jiya kin yi azumi ta ce a'a ya gobe za ki ta ce a ya to ki aji azumi in aka ce wa mutumin da yake azumi ranar juma'a gobe za ka yi wacce rana ake nufi asabar shi kaga ba ba gaba ɗaya aka ce ba a yin azumi asabar ba to sannan azumin arfa azumi ne wanda yake wanda zai yi shi yana yin sa ne a matsayin ranar arfa ba ranar asabar ba shi yasa ake ce masa saumu yau mai arafa an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sahih muslim hadisin qatada ibn da amatu sadusi afuwan hadisin abu qatadat al-ansari aka tambaye shi game da azumin arfa ila an sawmi yawm arfa qala yukaffiru as-sanata allati ba'dahu qablahu allati ba'dahu yana kankare laifin shekarar da ta gabace shi da wacce take bayan sa wato yana kankare laifin shekaru biyu kaga yawm arafa saboda ka azumin ana yin sani saboda yinin arfa ne ba saboda yinin asabar bane an hana a yi azumi a ranar asabar saboda rana ce da yahudawa suke girma mata da haka kada mutum ya ware ta ya ce zai yi azumi a ciki sai ya zama ya kwaikwayi yahudawa wajen girmama ranar da suke girmamawa to amma yayin da mutum ya azumin arfa sai ya faɗo ranar asabar wanda ba a cewa ya girmama asabar don kowace rana ya faɗo ma zai yi sannan akwai hadisai na ma'aiki sallah da da yawa wanda ya umarni da azumin muka daban-daban amma ba a ji shi cewa ya togaci cewa in azumin ya fado rana asabar kakkai ba kamar siyamu daud da nabi yake cewa afdalus siyami siyamu daud azumin da yafi kowane shine azumin daud azumin annabi mu yasumu yawman wa yaftiru yawman yau kai gobe ka ajiye yau kai gobe ka ajiye wanda zai irin wannan azumin tabbas wata rana sai ya fado? ya fado rana asabar amma ba a samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi togaciya ba yace sai dai in ya fado rana asabar ka to sai ka tsallake biyu yau kai gobe zaka eh, yau yau kayi eh, abin yau juma'a kai gobe asabar sai ce ka kuma ajewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai togace wata rana ba daga cikin kwanaki sannan bayan wannan akwai akwai eh, ayyamul bayt wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Abu Zar Abu Huraira wasiyar yin azumin kwana uku a kowane wata su ne ayyamul bid kwana na goma sha uku sha hudu sha biyar a kowane wata to kaga kwana na goma sha biyu sha uku sha hudu sha biyar suna iya asabar tana iya shigowa ciki ya yi umarni har ilayu da sistan min shawwal asabar na iya shigowa ciki da ire-iren waɗannan hadisai da dama da annabi salama ya kwadaitar akan wasu azumin mukan nafila ba tare da ya yi togaciya ba to shi yasa wasu malamai suke cewa idan ma an inganta hadisin to ya kamata a ɗauke shi a matsayin yana nufin keɓance asabar amma idan za a haɗa ta da wani yini gabaninta ko bayanta to wannan babu komai wannan shi ne fahimtar manyan malamai wannan shi fahimtar Imam ahmad kamar da al'asram ya rawaito daga wajensa ce fahimtar shekul islam ibn al-Majrin eh, almajirinsa ibn qayyim ce fahimtar al-imam al-tahawi da yawa daga cikin malamai abinda suka fahimta kenan har ma daga cikin su har ma waɗanda suke inganta hadisin busra abin nan abdullahi bin busr ko as bintu bint busr har su din ma suka yi masa wannan fassara an samu wasu yan kaɗan waɗanda suka fassara da cewa an hana gaba ɗaya al-imam al-tahawi ya ambato wannan cewa wasu sun karhanta shi ma ba ce sun haramta ba sun karhanta sun karhanta yin haka sheikh nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala yana daga cikin waɗanda suke hanawa cewa sai dai mutum ya yi hakuri inda har ya faɗo ranar asabar sai dai ya hakuri yana daga cikin wanda suka ɗauki wannan fahimtar amma galibin malamai sun saba masa akan wannan kuma hakan wannan ah, abinda yawancin malamai suke faɗa insha Allah shi zai fi zama daidai musamman ma shi hadisin kansa akwai rigingimu masu yawa a kansa musamman magabata duka suna sukan hadisin